wabad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na risala da fatan Allah ya sa abinda za mu faɗa ya amfani mai amfani masu sauraro idan kuskure ya faru ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya yafi mana wannan kuskure shi fahimtar da mu abinda ba mu gane ba yau darasin namu ya yi daidai da ranar jima'a sha uku ga watan sha'aban wanda ya daidai da sha takwas wato ga watan afril a dubu biyu da sha tara wancan ko dubu da ɗari hudu da arba'in daidai inda za mu tashi yau shina bayani akan abubuwan da wajibi musulmi su kiyaye ya ce wa ta'atu da yin biyayya da musulmi na ga shugabanni musulmi wajibi ne musulmi su yi ma shugabanninsu biyayya min wulati umurihim daga wato mashibantan al'amarin su kenan masu hukunci daga cikinsu wa ulama ohum da kuma wato malamansu wajibi ne a yi ma shugabanni masu shugabanci biyayya wajibi ne a yi malamai biyayya cikin abin da suke karantawa na alkur'ani da hadisi domin a fahimci addini a yi shi daidai a kiyaye haƙoƙin juna da malamai ke yin bayani na cikin alkur'ani da hadisai ah, sai a samu zama lahiya wattiba'u salafi salih kuma wajibi ne su bi wato magabata mutanen kirki hanyar da sun ka bi su bi ta wajen gudanar da addinin musulunci kada su kama tasu hanya wato su bi inda sun haga dama wakati wa asarihim da bin ainihin gurabunsu su magabatan nan as-salafus salih wato magabata mutanen kirki inda son ka bi inda kana son ka yi addini ya karbu ka bi nan a cikin addini wasu gifaru lahum da kuma nema musu gafara rabbal maghfirna wal ikhwana alladhina sabaqu bil imani qur'an ya zo da shi ya Allah gafarta mana kuma ka gafarta mu waɗanda sun ka riga mu yin imani kenan wasu gifaru lahum da nema musu gafara wa tarkul mira'i da barin shayayya wato gardama wal shidali da jayayya fiddini a cikin addini ba a son a zo a yi ta gardama cikin addini sai dai allahumma sai dai in ya zama mutum ya karkace ka gwada mai wannan ba daidai ba ne karkacewa ne shi kuma yana ganin karkacewa nan tashi ita daidai to in kana iyawa kana iya kawo hujjoji ba a kiran shigar dama wannan kana iya kawo hujjoji domin ka nuna mai cewa shi karkace yake in allah ya sa ya yarda alhamdulillah ka ceto shi daga karkata na'am Watar ku kulli ma hadathahu al-muhaddisuna haka nan wajibi ne mutum ya bar duk wani abu da ainihin masu masu kirkire sun ka kirkira a cikin addini watarku ku kulli ma a sahu, da barin duk abin da almuhaddisuna masu kirkirowa a hadasahu sun ka kirkiro shi cikin addini kinan duk abin da ya zan baya cikin addini da yanzu an ka kirkiro shi kai mai hankali cikin addini kai kokari ka nisanci abin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu ya kware wani abu wanda da babu shi a cikin addini to an mayar mai ba a so man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki babu umarnin Allah babu umarnin manzon Allah kuma addini ne to fa huwa raddun an mayar mai ba a so shi yasa mai risala ya ce wa tarku kulli ma a al almuhaddisuna da barin duk abin da masu kirkira sun ka kirkiro sun kasa cikin addini wajibi ne ga musulmi mai hankali ya bar wannan abu wa sallallahu ala sayyidina Allah ya kara tsira bisa ga shugabanmu Muhammadin annabi Muhammadu abin yabo sama da kasa nabihi annabin shi wa ala alihi kuma ya kara tsira da amincin nan ga alayen shi wa azawajihi da matan shi wa zurriyatihi da zurriyar shi wasallama da aminci taslima aminci kasiran mai yawa na'am sai malam ya ce babu ma ya min ulwudu wal wannan babu zai yi muna bayanin wato abin da ke wajabta yin alwala ko ya wajabta yin wanka abubuwan da in sun faru arwala ta wajaba a yi ta da kuma abubuwan da in sun faru wajibi ne a yi wanka na janaba ko haila alwudu'u yajibu lima ya kharuju min ahadil makhrajaini alwala tana wajaba lima ya kharuju saboda abinda yake hita min ahadil makhrajaini daga ɗayan mafita guda biyu kenan wurin hitsari ko wurin bayan gida idan wani abu ya hita cikin ɗaya daga cikin mahita biyun nan to yanzu wajibi a yi alwala min baulin abin da ya shahi hitsari au ga'idin ko bayan gida aurihin ko iska na'am idan mutum ya yi hitsari to kenan wajibi ya sake alwala idan mutum ya yi kashi wajibi bayan ya taɓa ruwa ya yi tsarki, ya zo ya sake alwala aurihin idan mutum ya yi iska tusa kenan wajibi ne ya sake alwala aulima ya kharuju min zakari ko kuma abin da ke fita daga ainihin al'auran namiji min mazin na mazi idan mazi ya hita to wajibi ne mutum wato ya yi alwala ma'a gasalin zakari kullihi tare da wanke tsawon al'aurar tashi dukan shi idan maziyi ya hito ma mutum to wajibi ne ya wanke al'aurar shi gaba ɗaya ba iyakan kan al'aurar zai wanke ba ya wanke al'aurar shi duka min asalihi ila busurati daga asalin zakarin har zuwa ƙarshen shi ya wanke duka ah, shi ya sace ma'a gasalin zakari kullihi minhu minhu daga hitan maziyin nan in baka san mani maziyi ba wa huwa ma'un abyad shi mazi wasu ruwa ne farare raƙiƙun siriri ba su da kabri ya kharuju yana hita ne inda lazzati wajen jin daɗi bil in azi da miƙewan al'aura idan al'aura namiji ta miƙe saboda wani dalili to sa'an da ta kwanta ta huce wasu ruwa masu yabki za su zo wannan shine mazi wannan miƙewan wato shi shina faruwa Inda indal abati wajen wasa mutum ya yi wasa da mace out tiskari ko kuma tunani mutum ya zo ya zauna yana tunanin sha'anin sha'awa na tsakanin namiji da mace yana sa al'awar shi ta miƙe in ta kwanta sai ruwa su zo wato masu yabki siriri to wanzu wajibi ne ya wanke zakarin shi duka kuma ya sake alwallah wa ammal wadiyu amma shi wadiyi fa huwa ma'un abiyad shi ma ruwa ne fari shi wadi khasirun mai kauri shi ba siriri bane yana da kauri wani lokaci yake fita ya kharuju yana hita ba isril bauli ƙarshen hitsari idan mutum ya hitsari ya gama sai wa'insu ruwa farare su zo masu kabri kamar koko to wannan shi wadi wato nadiran ne masu yin shi ba kowa ke yin shi ba wasu mutane ne wanda ba kowa ba wasu ke yin shi wanda ba su yin shi sun yi yawa sannan kuma dattijai sun yi yin shi ba matasa ba ana samun abin da ba a rasa ba nadiran ya zama wato matashi yana yin shi bayan ya yi tsari ya gama sai wasu ruwa masu kabri su zo to su ma masu yin shi ba su da yawa musamman a cikin matasa ya kharuji yana hita bi isril bauli ƙarshen fitsari yajibu minhu ma yajibu min al-bauli abin da yau waje baga hitsari shi yau waje gari shi kenan gashi ruwa ne farare kamar kunu amma hitowansu bai tabbatar da janaba tsalki ake yi don hito wasu duk abin da yau waje baga hitsari shi ne waje gare su wannan ruwa kenan tsalki za a yi wa ammal maniyu amma shi mani huwa al-ma'u shi mani wasu ruwa ne masu tunkuɗin juna suna turo juna wajen fita allazi ya karuju inda lazzatil kubra wanda shi yana hita ne wajen jin daɗi babba wajen babban jin daɗi bil jima'i da yin jima'i da yin jima'i kenan mutum ya kwanta da mace sai mani ya yi wasu ruwa su hito masu tunkudo juna shine mani ko kuma mutum ya yi maholikin yana jima'i ya yi maholiki sai sai wannan ruwa su hito na mani idan ya hito ya tashi kwana ya ga ruwa sun hito mishi wajibi ne ya yi wanka ra'ihatuhu warin maniyin nan ka ra'ihati tol'i kamar warin ɗanyen ɗan dabino idan aka tamna ɗan dabino ɗanye wanda bai ƙosa ba irin warin da yake yi haka nan warin mani yake wa ma'ul mar'ati ma'un raqiqu ita ma mace tana da ruwa na mani ruwa ne siriri wa ma'ul mar'a ruwan mace ma'un ruwa ne raqiqun siriri asfar wato wato ɗorawa ɗorawa yajibu min tuhuru wajibi ne idan wannan ruwa sun hita daga reta ta yi wanka fa yajibu min haza tuhuru jami'il jasadi wannan ruwa mani ko wannan ruwa na mace idan sun hita wajibi ne a yi wanka wato a tsalkake jiki duka kenan a yi wanka kamar yadda namiji yake maholiki ana yana tarawa da mace ya hidda da mani haka nan ma mace in tana da sha'awa kwarai ita ma tana iya mulkin ana jima'i da ita kuma ruwa su hito to wannan ya zama wajibi akan ta yi wankan janaba wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta ce ya rasulullah Allah baya jin kunyan gaskiya inna Allah la yastahi min al-haqqi shay'a tace shin idan mace ta yi mahulki tana wanka manzon Allah ce na'am tana wanka in ta ga ruwa kinan in mace ta yi mulkin ana kwantawa da ita ta tashi ta ga sanyin ruwa ya hida to wajibi ne ta yi wankan ba. kama yajibu min tuhuril haidati kama yadda ya zama wajibi in ta yi haila ta gama ta yi wanka to wajibi ne in wannan ruwa sun hita gare ta ta yi wanka wa amma damul istihada amma jini na istihada abinda istihada shine jini ya rika zuba wato kuma ya zamba haila ba ko dai a yi haila ta ki tsayawa to yanzu bayan kwanakin haila sun wuce sun kai tunda an san kwanakin haila idan wannan kwanaki na haila sun ka cika to yanzu abin da ya biyo baya na jini ya zama jinin rashin lahiya ya zama istihada wannan jini wato baya hana sallah sai dai kowane lokaci in za ta sallah ta tai ta yi tsalki eh, ta zo ta yi ta sake arwalla ta yi sallah ga jinin yana zuwa amma baya hana mata sallah saboda ba haila bace istihala ce kahin wannan rashin lahiya ya sami mace ta saba yin haila kwana uku ko kwana shida ko bakwai ko goma ko ma ya kai ta sha biyar mahi yawan haila to yanzu sai jini ya zo mata ta saba yin kwana shida kwana shida suka cika bai kare ba ya wuce da ita har zuwa kwana goma har ya kai kwana goma sha biyar bai tsaya ba to yanzu magana haila ya kare sai ta yi wanka ta kama sallah ko da shirin na zuwa tana sallah shine istihada fa min minhu wannan jini na istihada wato wajibi ne kowace sallah za ta yi ta yi alwala ana samu mace ta kai wajen wata guda ko da wata guda tana ganin jini to wannan jini ba haila ba ce istihada ne na rashin lahiya ne wa yustahabbu laha an so gare ta mustahabi ne wa lisalisal bauli da mai salsal bauli wanda bai iya rike hitsari wato wani ciwo ya same shi kamar shabet ko abin da ya kama da haka nan ya zama ba a iya rike hitsari ko shi hitsari na zuwa gare bai iya rike hitsari na daga gare bai iya rike shi to shi da shi da mai istihada an so gare su duk lokacin da lokacin sallah su tai su kama ruwa a sai su zo su sake arwala su ci gaba da sallah ko da suna sallah yana sallah hitsari na diga ko mace tana sallah shinin na zuwa inda na istihala ne to sallar su ta yi bai hana sallah wato shi yasa ce wa yustahabbu laha an so gare ta ita mai istihala wali salisal bauli da mai salsal bauli wanda hitsari na hito bai iya rikewa an ya tawadda'a kowanne daga cikin su yayi alwala li kulli salatin ga kowace sallah in zai yi wato sallah biyu da alwala guda tunda hitsari na zo bai iya rikewa haka nan mai istihala ba ta yin sallah biyu da alwala guda tun tunda shini na zo mata ko da yake ba haila ba ce wa yajibul alwala tana wajaba min zawalil akali daga gushewar hankali mutum na wa na da alwala sai wani abu ya faru wanda hankalin shi ya gushe gushewar hankalin nan binaumin kwana ne yayi don in mutum ya kwana hankalin shi ya gurgusa daga gare shi mustaskalin kwana mai nauyi in mutum yi kwana mai nauyi ka zo wurin shi bai sani ba ko kana wurin shi ka tashi bai sani ba to kwanan yi nauyi awi gima'in ko suma au sukurin ko maye su kenan au ta buɗi jununin ko bugewan aljani wato aljani ya buge mutum ya faɗi hankalin shi ya kau duk waɗanga duk wanda ya faru idan mutum na da arwalla arwalla shi ta walwale wannan na nuna mana cewa wani abu yana zanka faruwa ga mutane lokacin zahi idan ana sallah sai ga mutum ya yanke ya faɗi idon shi ya ruhe sai idanun shi su ruhe kenan zuciya shi ta ruhe sai idanun shi su ruhe sai ya faɗi to duk wanda irin haka ne ya sama ana sallah ya hwadi to ya tai ya sake alwala ya zo in akwai ba gama sallar bai ya sake bi in ku an gama ya yi wata idan ana sallah mutum idon shi ruhi ya hwadi ya tashi ya koma ya bi sallar to wannan sallah ba da ita ba ta yi ba saboda hankalin shi ya hita gare shi alwalar shi ta walwali wai jibul wudu'u alwala tana wajaba min almulamasati daga ainihin shahehe ne ya lillazza na jin daɗi idan mutum ya shahehe jikin mace da ni ya jin daɗi to alaurar shi ta walwale ta ta walwale wal mubashara da runguma idan mutum ya rungumi jikin mace yana da arwala don ya ji daɗi wato mubashara bil da runguma ga jiki lillazzati domin a ji daɗi to arwala ta walwale wal qublatu haka nan qubla hada baki mutum ya haɗa bakin shi da na mace lillazza domin ya ji daɗi to arwalla ta walwale wa min masu zakari haka nan idan mutum na da arwalla ya shahi al'aura shi zakarin shi mubasharatan babu wani kyalle tsakani to arwalla shi ta walwale na za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ka saurara kurakuran da muka yi a ciki Allah shi yayi mu su shi fahimtar da mu abin da mu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh